rukunin farko na 'yan fashin da hukumar 'yan sanda ta gabatar wa manema labarai ya kunshi matasa hudu waɗanda bincike a kan kisan da aka yi wa wani direban taksi a nan ya yamai a kwanakin baya ya rutsa da su kamar yadda kakakin 'yan sanda kaftan mai nasara adili toro ke karin bayani eh, bakin kusan rimbo sun ka tsaye da dan taksiman da sun ka tsaye da sun ka ce a ah, mu mekanisiyan ne muna so ka kai mu unguwar sunisi ya ɗauke su cikin mota suna saka tahiya sun yi nisa an shiga duhu shi wannan mutum da ke zaune kusan taksiman sai ya soka mishi tsinke ga wuya shi kuma mutum wanda a baya sai sai giya ya shaƙe shi shi da taksiman wannan allah mishi cikawa da sun ka ƙara haka sai sun ka ɗauke shi sun can sun ka yadda shi eh, cikin unguwa sunisi don kusa da kilinik noma taksi kuma sai ta samu matsala ga hanya ba su samu sun ka tafi da ita ba hukumar ta 'yan sanda ta gabatar da wani rakuni na biyu na matasa daga cikin 'yan fashin da su ta cika to cikin wannan mutane biyu shi wannan samari na farko ya tashi kamar wajen kare uku na sahi ya ta shiga cikin gidan wani mutum nan karce basura da ya shiga mai shi mai gidan sai ya tashi da ya tashi suna kukuwa tsakanin su sai samu ya soka ma mai gidan yuka da ya soka mishi yuka shi ma dai Eh, Allah mishi cikawa ya so ka mishi kuma sai yi gudu bai tsaya ba don da ya gudu sai ya hita ta shi eh, sai da mun kai kama wajen sati uku ana neman shi sannan ka samu an ka dora hannu saman shi tukin taksi a birnin ya mai a wasu lokutan da sawu ya dauke aiki ne da ke cike da hatsari saboda haka shugaban kungiyar sanko taksi mace muhammadu ke jinjina wa hukumar 'yan sanda a sakamakon cafke waɗannan 'yan fashi gaskiya mun yaba da aikin da peji nan ya mai ta yi mun yaba mun ji daɗi kuma abun zai sa hankalinmu ya kwanta kuma zai sa mu san cewa kenan suna tsayin daka don saboda su kare mu dare da rana gaskiya muna shinshina ma polisi na Nijar gaba ɗai. Yawaitar amfani da miyagun kwayoyi a wurin matasa na daga cikin manyan dalilan da hukumar 'yan sanda ta ce ta gano suna jefa matasa cikin ayyukan asha a 'yan shekarun nan musamman a manyan birane. saboda haka hukumar ta ce dole ne a matsa kaimi wajen yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi a nan nishar domin taka wannan sabon al'amari birki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar